Jama'a salamu alaikum. Biyo bayan zanta da muke da tsohon ma'aikacin gwamnati ɗan jihar Zamfara, Malam Bala Muhammad wanda ya mana bayani kan taɓarɓarewar tsaro a jihar da kullum mutane ke zama cikin zulumin faɗatar tarkon miyagun iri. Mun yi ƙoƙarin zanta da gwamnan jihar Abdulaziz Yari don ya bayyana mana matakan da gwamnati ta ɗauka wajen shawo kan matsalar a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jihar. Zuwa yanzu dai bamu samu gwamnan ba, don haka za mu kawo muku wasu amsoshi da ya bayar kan yadda ƙalubalen yake. matakan da ya dace yake ɗauka da zargin da ake yi masa na yana da hannu a ta'azzarar fitinar gabanin nan masu raro in kun a baya a shirye-shiryen murya amurka mun ka muku matsaya ɗaya daga 'yan siyasar jihar sanata sa'id ɗan sadau da ya yi kira ga tsige gwamna yari inda har ya rubuta shugaba ba har takardar buƙatar ayyana dokar ta ɓaci a jihar ƙasa ta zama haka tsarin ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban ƙasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi ya ji daga bakin mu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wani aka sa tantoma wannan bala'i da mutane Zamfara suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi shikenan sai a mai da gwamna in shugaban ƙasa ya gamsu domin abin da ya kenan sanata da dan sa da za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar Zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin Najeriya zan ce. shi me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya. Wannan ban san iyaka wanda ne ba. Na yi zama da shi kashi-kashi in ba shi shawara kuma ya karɓa. Bala'in shi ne ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba. Akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shidda sannan na gashi. Wannan batun da ya na sanata ɗan Sadau bai sami shiga kai tsaye ba, amma shugaba Buhari ya umarci tura sojoji don kwantar da fitinar ta a zamfara, inda har babban hafsan na sojan ƙasar Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai, ya jagoranci rawar daji a jihar har ta kai ga shugaba Buhari ya sanya kayan sarki na soja ya zagaya jihar amma har yanzu da sauran rina aka ba. Ga abin da Buratai ya faɗa a wancan lokaci. bayan satin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi kamar su satin jama'a da su fashe da makami da sauransu kuma mun samu labari wasu suna alaka da 'yan boko haram kuma sun canza sheka ta wajajen zamfara da kuma sashen arewa masu yamma mun riga mun fara ɗaukar matakai sojojinmu suna nan suna fafatawa da su an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu da farmaki ta wajen eh, yadda sojoji suke aiki a wajen to alhamdulillah an samu nasara sosai to za mu je yanzu mu sake ba su karfin gwiwa kusan da baki ɗayan rundunar soja za mu je can da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su je su gan yadda muke kwarewa akan aikin soja dalilan da muka ce yes ya muje can jihar zamfara wanda ita ce cibiyar aka fi samun munin mayagun ayyuka na 'yan ta'adda da wasu barayin shanu. kazalika wani ɗan ƙaramar hukumar tsafama basir ɗan warin daji ya taɓa shigowa wannan shiri na ciki da gaskiya inda ya koka kan tsanantar damuwar sunana bashir idris ina local government ɗin tsafi ni mutumin yan warin daji ne gaskiya ni a tunani na abin nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulata ne ko ba haushe to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya batun barko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunanin na kenan gaskiya danganta wannan da talauci ko ko misali a ce in ma fulani ne su ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan hajji na su amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kara mutuncin shanun gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai gada a sace naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana kara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da kake tunani ta ya gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi wajen shawo kan wannan matsala to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya da ma ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da sani wanda magana shi ne hasali ministan tsaron na hudun zamfara kuma zamfarin nan nan ne ma ya fashe ni a tunani na ba ya da garin da zai gode duniya wanda ya fi mazamfarin nan kuma wannan abin da nake gaya maka ba na tunanin a ciwo manyan mutanen ba san da abin nan ba don haƙƙin su ne a cikin san da wannan abin tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abin amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mai sanyin rayuwa musamman musamman tsuwa wallahi ba mana kodai ba to sai maganin eh, gwamna tun ni gwamna ba musamman da sa gaba ba cin rayukan al'umma sun zama banza ne a jihar zamfara ko kodai ta yaya dalilin da ya sani wani magana shine an zo an kare an same ka gida an zo an kashe ka gwamnati ba abin da ta yi ba da ce a yi ba ba da ce a bari ba sannan inda ma za ka bi ka gudu ma ba hanyar za ka bi ka gudu to ta yana za ka bi yanzu in ka je ka ga hanyar da muke bi muna zuwa yan wanan daji wallahi hajji so cikin korama muke bi hanyar ruwa hanyar mota ka gaya mani ya za a yi damuna ta yi mota ta ruwa ya kawo mota ta shigo a ce za a wuce ba zai yi ba ba inda za a bi a wuce to idan matsala ta samu ta rashin lafiya ko haifa ko wani abu idan abun ya fi karfin inda dakin shan maganin eh, yan waran daji to kafin a kai kafa wallahi jinin ka zubi ba a taimaka mara baka da ba mun gaskiya a bangaren yan warin daji su mu ba mu cewa gaskiya mu ba mu cewa ma kaman ba mu san ma amfanin wannan gwamnatin ba don gaskiya ba ta mana amfani da kawai mu mace musu amfanin ta ba gaskiya ba wani aiki ta mana ba ta kula kuma da mu ba kuma ba ta dauke rayuwar mu ba rayuwar mutane bane ba ni abin da ke kallo gwamnatin jihar Zamfara ta dauke mutanen bangaren yan wani daji kaman wasu eh, namun daji musulman da masu abu da suke ba kuma abin kunya wanda idan za ka je ka yi kamfen ka nemi ƙuri'a kana son ka yi cika ci takarar gwamna to za ka haɗa da yan waran dajin nan amma idan ka je ka dawo kuma shi ke nan ba ruwanka da magana yan waran daji ga wannan cin amana ne Ga amsa da gwamna Abdulaziz Yari ya bayar lokacin da aka yi masa tambayar irin wannan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan ƙalubalen tsaro a jihar. Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka, to abin da kamata kai shine ka lallaba na hikima ka gaida za a yi kurafu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu sun yi tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona. To kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta ƙarshe wanda an yi shekaru ɗaru a aru da tsallake wannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su zo su gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari afka mutanen gari kaje an kashe mutane wanda adadin su ba bai iya misaltuwa sha'anin makaman nan da ake ta duka suna fitowa mafi yawa daga Libya Niger Mali da sauran da waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka cewa akwai irin wannan abu waɗanda mun yi kokari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da da na musamman din masu tashi na automatic da waɗanda ake kira a gida an karɓi na sama da dubu uku da yankai to amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makaman daga hannun waɗanda suke a hannunsu. Hakanan gwamna yari ya ba da amsa kan zargin da wasu ke yi masa na masaniya ko hannu a ta'azzarar tsaron a jihar da kan yi sanadiyar mutuwar mutane, sace mutane fyaɗe, ɓarnar dukiya da haddasa raunuka. sa siyasa a ciki ko kin jini ko wani yare ko kabilanci ko addini suna na ganin wannan ba hanya bane kamar da nace a lokacin da muka yi taron tsaro na kasa da majalisar dattijai ta kasa ta shirya cewa a lokacin da muka fara samun matsala a zamfara da na yadda da na yi ta ima ma abokanan adawa na na siyasa ba bisa ga cancanta ba domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya amma na kina yadda na bi kan bakin zaren har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi gobe a samu wannan gobe a samu sauƙi gobe a samu wannan tun da laifi ne ake son aikata shi kuma son aikata laifi ya sai zai aikata laifi kira na ana shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kara al'umma dukiya da irle yan kasa mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an kashe wannan matsalar a nan muka ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ele Kaya, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.